karfe biyar agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe hudu kenan agogon tiyo da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna To masu sauraronmu barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yau litinin al'ummar kasar Chadi ke kada ƙuri'a a babban zaben shugabancin kasar bayan shafe shekaru uku karkashin mulkin gwamnatin soji ta rikon ƙwarya. Najeriya ta umarci kamfanonin rarraba hasken lantarki na kasar da su katse wutar da suke baiwa kasashen Benin, Nijar da kuma Togo. Isra'ila ta sanar da kwashe mutane sama da dubu ɗari kawo yanzu a yankin Rafa na Gaza a shirye-shiryen da take yi na ƙaddamar da yaƙi a yankin. Yau al'ummar Chadi ke kada ƙuri'a a zaben shugabancin ƙasar bayan shafe shekaru uku ƙarƙashin mulkin gwamnatin soji ta riƙon ƙwarya wadda shugaba Muhammad Idris Dabi ya jagoranta. Shugaban sojin dai na daga cikin 'yan takara goma da ke fafatawa a zaben na yau inda yake karawa da firaministansa kuma jagoran 'yan adawa Success Masra. Sanusi Muktar Ali mai sharhi kan al'amuran siyasar Chadi ya yi mana ƙarin haske kan halin da ake ciki dangane da wannan zaɓe. Chadian da diaspora da kuma sojoji sun yi zabe jiya. To yau kuma kowa da kowa yana zabe. Eh, kuma yadda yadda kamar yadda ka sani da shi ainihin Muhammad Dabi din da kuma Sukse Masara Prime Minister dinsa su ne dai kamar kan gaba a ainihin wato zaben. Hmm, amma dai a bisa dukkan alamu kaman yadda na fahimci yadda siyasar Chadin take shi dai wannan na kan mulkin dai shine zai ci zabe kawai. Yanzu dai abin da muke fata shine kada shi wanda aka kada ya ja wanda har jansa zai kawo matsala kawai mu abin da muke fata kenan insha Allah Sanusi Muktar Ali kenan mai sharhi kan al'amuran siyasar kasar Chadi Gwamnatin Najeriya ta yi watsi da raɗi-raɗin cewar tana fuskantar matsin lamba daga wasu ƙasashen ƙetare domin ba su damar kafa sansanin sojinsu don yaƙi da ta'addanci. ministan yada labaran kasar muhammad idris shine bayyana haka kwana biyu bayan wata budaddiyar wasikar da wasu fitattun 'yan arewacin najeriya wato 'yan najeriyar suka rubutawa shugaba bola ahmad tinubu da shugabannin majalisun dokokin kasar fitattun mutanen sun gargaɗi hukumomin najeriya da suka wucewa ɗaukar matakin amincewa da buƙatar waɗannan manyan ƙasashe na girke sojojinsu a najeriya da sun yaƙi da ta'addanci bayan ficewarsu daga ƙasashe irin su nijar da kuma chade. manazarta a najeriya sun bayyana cewa aikin da gwamnatin kasar ta kaddamar na shimfiɗa katafariyar hanya mai tsawon kilomita 700 daga lagos zuwa kalaba ya saba ka'ida lura da cewa gwamnati ta gaza bin duk matakan da suka kamata a bi kafin kaddamar da aikin kazalika ana zargin tafka gagarumar almundahana a wannan aikin wanda ake ce zai laƙume zunzurutun naira tiriliyan goma sha biyar yayin da tuni gwamnati ta fara rusa gidajen jama'a abubakar umaru ɗaya daga cikin mutanen da rusau ya shafa a birnin legas ya yi mana ƙarin haske domin wannan gurin mun san cewa layi din nan ba namu ba na gwamnati ne kuma mun san da cewa layi ne ko muka dan so mu zama zo na dai muna dan cin abinci da talaka da suna ƙarƙashin mu bayan haka kaga an zo ne an zo rana da muna zuni aka za ka ba mu aka ce notice kwana bakwai ba su ga kowa a gurin saboda mutane mu sun shiga halaye ne wanda wanda ba shi da dadi halin kunci da daban-daban da yawa wasu dama dama kadaran su ne wani dan kudin da suka dan samu suka dan buga ɗakin da suna dan kwana da shi ba mamaki wani kuma daga shi ne yana dan kasuwancin sa yana dan neman abin da zai ci kuma an zo a rusa gurin babu abinci din eh ga irin dai wahalhalun da kala kala dai wanda yan adam da suke ciki dai ko a nan wajen ba irin kabilan da babu a cikin Najeriya ta tafi a tafi sai a Najeriya na gaba da ba wani ba wani dan adam da babu a nan gurin gaba da suna nan da Hausa Hausawan Ibo Kalaba duk wani dan wani dan arewa da kasancewa gaba da dai suna da state arewa nan gaba da muna nan muna tare da su a nan wajen muna lallaba to rana daya ka zo aka tada mu mu kuma daga nan waje muka canca ba wanda ya fi karfin gwamnati ko ba haka ba abubakar umaru ɗaya daga cikin mutanen da rusau ya shafa a birnin legas da ke najeriya to har yanzu dai muna najeriya inda hukumar kula da lantarki ta ƙasar ta umarci kamfanonin rarraba hasken lantarki da su katse wutar ƙasashen benin da nijar da kuma togo wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce tsarin da kamfanin samar da lantarkin ƙasar ke bi a halin yanzu na baiwa wato na baiwa makwabtan kasashe fifiko ya jawo wa 'yan najeriya karancin lantarki kamar yadda zamu mu ji cikin rahoton abdulkadir kiyawa. Wannan mataki dai bai yi wa 'yan kasashen na Nijar da Togo da kuma Benin daɗi ba, yayin da wasu kuma ke cewa hakan shine daidai domin zai ba su damar tsayawa da kafafunsu a kowane fanni. Mun tattaro ra'ayoyin wasu mazauna kasashen na Nijar, Benin da kuma Togo. Hassan Shebu, mazaunin birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya ina maraba da wannan matakin nasu saboda muna so mu samu injin kanmu a komi, mu samu independence mu ta bangare da komi da komi, wuta da komi da komi. A wannan mataki na yanke wutar lantarki gaskiya ba zai yi wa kasashen nan guda uku daɗi ba dan yanzu haka munan togo muna cikin matsalar yanke wutar lantarki saboda ghana ta yanki wani bangare nata yanzu haka muna cikin matsala. to sai dai wasu 'yan najeriya na ganin ƙaiƙayi ne zai koma kan mashekiya matukar aka katsewa ƙasashen nan wutar su la'akari da kuɗaɗen shigar da ƙasar ke samu daga gare su ba zai haifar mana da dami ido ba sakamakon kuɗin shiga da ake samu a ƙasa ta sanadiyar waɗannan kasashe daga an janye musu wutar lantarki to dole abun kan yan najeriya Ne umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar gaskiya ya yi daidai in dai da niyyar cewa tana so ta inganta wutar lantarkin najeriya ta yi nan gaba ita gwamnatin tarayyar ta duba wasu kasashe da ke makwabtaka da ita da ba su su. Tuni dai masharhanta ke bayyana matakin a matsayin kame-kame wanda baya hana mutuwa. Domin dai a cewar su ko da an katse wutar kasashen makwabtan ba lallai laya ta yi kyan rufi a Najeriya ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, Lagos, Arafat. har yanzu dai mana najeriya wato 'yan adawa da masu fafatuka ne a kasar suka kira da a saki daniel ojuku dan jarida mai alaka da wata kungiya da ke bin kwakwafin labari mai suna foundation for investigative journalism a cewar cibiyar kame dan jaridar na da nasaba da wani bincike da ya rubuta a watan nuwamban da ya gabata wanda ya nazari kan ayyukan wani babban jami'in gwamnati gwamnatin mulkin sojin mali ta shirya wani wato babban taron tattauna batutuwa da suka shafi kasar ta yadda za a samar da mafita mai dorewa taron da za a fara shi ne nan da kwanaki shida masu zuwa wanda zai kunshi duk wani mai ruwa da saki kan lamuran ci gaban kasar ga nasir sani dauke da karin bayani Gwamnatin mulkin sojin ta Mali ta shirya ganawar ce sakamakon irin matsin lambar da take fuskanta a kan ganin ta mai da mulki ga hannun farar hula baya ga taɓarɓarewar tsaro da kuma koma bayan tattalin arziki da ƙasar ke fama da su. Ƙasar ta yammacin Afirka ta fuskanci juyin mulki ne akai-akai a shekarun 2020 zuwa 2021 wadda tun a wancan lokacin ke alkawarin mika mulkin ga hannun farar hula sanadiyar matsin lambar da ƙungiyar ECOWAS ta yi mata a watan Fabrairu. sai dai sojojin sun yi kunnen uwar shegu kan kiraye-kirayen da suke samu daga ciki da wajen kasar yayin da suke danganta jinkiran da ake fuskanta da matsalolin hare-hare na masu ikirarin jihadi a kasar wadda ya haddasa rashin kwanciyar hankalin da har za a iya gudanar da zaɓe a kasar hakanan baya ga adawa da abokan hamayya da bibiya irin ta 'yan jarida da ta ƙungiyoyin fararen hula sai mahukuntan kasar ta mali suka dakatar da dukkanin harkokin jam'iyyun siyasa tare da rushe dukkanin kungiyoyin fararen hulan kasar da ke rajin mayar da mulkin ga turbar dimokuraɗiyya a mali gwamnatin jamhuriyar nijar ta bayar da umarnin rufe wasu cibiyoyin hako zinari da 'yan asalin kasar china ke fitarwa wato tafiyarwa a jihar agadas da ke arewacin kasar daukar matakin ya biyo bayan wasu bayanai da ke cewa dabbobi da dama sun mutu sakamakon shan ruwa mai a wasu rafukan da ake zargin kamfanonin haƙo zinarin suka gurɓata su a yankin tablet da ke cikin jihar ta agadas ga rahoton abubakar wato abdulkadir kiyawa. a jumlace dabbobin waɗanda suka hada da manya da ƙanana 73 ne suka mutu bayan sun harbu da wata gubar da suka sha a cikin ruwa yusuf husa hakimin yankin taman ne yayin mana ƙarin bayani a kai. Sai ka ga akuya kawai tana kuka tana karkarwa har ta fadi kasa ta fara cin kasa. Bare tana zabare zabare har mutu. Kuma ko an yanke ta sai a ga babu shini wani ruwa ne yake zubowa. Mazauna yankunan sun zargi wani kamfanin haƙar zinare na 'yan ƙasar China da ake kira Sahara Sal da hannu wajen gurɓata ruwan sai dai muhammadu bukari ma'aikaci a kamfanin ya ce ayyukansu ba su saba wa dokokin ƙasar ba ba za mu iya cewa a ba haka ba ne tunda yanzu ai akwai magabata wanda suka zo suka ɗauki ishanciyar na ruwa za a je a auna a gani tuni dai wata tawagar ƙwararru ƙarƙashin jagorancin ministan ma'adanai ta kai ziyara a jihar agadas domin gudanar da bincike da kuma yin nazari kan matakai da ya kamata a ɗauka domin kare muhalli da kuma kare lafiyar jama'a da dabbobinsu. Hajiya Fatimata magatakarda a ma'aikatar ma'adanai ta ƙasar ga abin da take cewa. amfani da wannan sinadarai mm. akwai wanda kwata-kwata ba a bari ba akwai wanda an bar su amma akwai ka'ida ta aiki da su tankin za mu je za mu gan don mu tattauna in akwai wasu duk matakan da ya kamata mu ɗauka za mu ɗauke shi insha Allah Dan mu daidaita lamarin. A cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da masu fafutukar kare muhalli suka aike wa ministan kula da ma'adanai sun buƙaci a kwace lasisin manyan kamfanonin haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a yankin. Abdulkadir Haladu Kiyawa arafai hausa To daga Nijar bar mu je rwanda wato gwamnatin kasar ta bayyana cewa ba za ta iya kayyade adadin 'yan gudun hijirar da za ta karba karkashin shirin haɗin gwiwar da ke tsakaninta da Birtaniya ba inda za a ga wato za ta girke tarin bakin haure da suka shiga kasar da ke nahiyar Turai domin neman mafaka. Kakakin gwamnatin rwanda Yolande Makolo ta ce ya zuwa yanzu masaukin 'yanci rani 200 kasar ta iya samarwa. Ka dai kaɗan daga cikin fassarar kalaman nata. initial uh, accommodations that we have secured since the beginning of the partnership. Ainihin adadin guraben da muke da su a yanzu don baiwa 'yan tsiran matsugunai a ƙarƙashin wannan kawance da muka faro shi ne wanda zai ishi mutane 200 um, ko da yake mun fara wata tattaunawa don samar da wasu guraben a uh, birnin Kigali da sauran sassa. Amma za a iya cimma wannan ne a kuma samar da guraben bayan sanya hannu idan muka samu masaniyar adadin 'yan tsiranin da za uh, su zo da kuma lokacin da za su zo. Daga nan ne za mu iya bayar da matsugunnai ga lokacin 'yanci ranar da Birtaniya za ta aiko a tsawon lokacin da wannan yarjejeniyar tamu za ta ɗauka tana aiki. Abin da ba zan iya tabbatarwa ba shine dubunnan 'yanci ranar nawa ne za mu karba a shekarar farko ko ta biyu. Ƙarƙashin wannan yarjejeniya akan ya danganta ne akan batutuwa da dama da muke tattaunawa a kai yanzu. Mai magana da yawun gwamnatin Rwanda Yolande Makola kenan. ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar kenya ta sanar da cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa ya kai 228 inda ake hasashen ruwan saman kamar da bakin kwarya da haifar da ambaliyar ruwan da zabtarewar kasa a fadin kasar ka iya maimaituwa a cikin watan mayu Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun bukaci China ta tabbatar da ƙarin daidaito a kasuwancin da ke tsakanin ƙasashen biyu. Wani na zuwa ne yayin wata ziyara da shugaba Xi Jinping ya fara a Paris inda ake sa Macron ya tunkare shi da batun yakin da ake a Ukraine ga kuma ƙarin bayani daga Michael Kudisin. Ziyarar shi zuwa Turai a karan farko cikin shekaru biyar kenan a daidai lokacin da ake samun ta'azzarar tankiya ta kasuwanci da ta hada da binciken da tarayyar Turai ke yi akan masana'antun China da ke kera kayayyaki kamar motoci masu amfani da lantarki a yayin da ita China ke bincike akan akasari kayayyaki dangin barasa da ke shiga ƙasarta daga Faransa. macron ya ce akwai buƙatar turai da china su warware matsalolin da ke tsakaninsu musamman ma ta kasuwanci yana mai cewa makomar nahiyar tasu ta ta'allaka ne ainin akan ingantawa tare da samar da daidaito akan dangantakar ta da china ita ko van der leyen ta fi fitowa karara inda ta ce dangantaka da ke tsakaninsu tana samun nakasu ne sakamakon rashin daidaito a kasuwanci da kuma tallafi da china ke baiwa masana'antunta a tsokacin da ya yi gabanin tattaunawar shugaba shi ya ce china na ɗaukar dangantaka tsakaninta da turai a matsayin bangare mai mahimmanci na manufofinta na hulɗa da ƙasashen waje saboda haka kamata ya yi dukkaninsu su yi abin da ya dace To daga China bari mu je batun China bari mu je batun Isra'ila inda ta sanar da kwashe mutane sama da dubu ɗari kawo yanzu a yankin Rafa na Gaza bayan bukatar hakan da yammacin jiya a shirye-shiryen da take yi na kaddamar da yaƙi a yankin mafi yawan jama'a yanzu haka a Gaza ga rikayya abakabara. bara. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da zaman tattaunawar tsagaita wuta ta kasar Masar ya samu tsaiko bayan tashin mummunan rikici tsakanin dakarun Hamas da sojojin Isra'ila da ya sanadin mutuwar mutane 22 cikin daren jiya. Kawo yanzu dai kungiyar tarayyar Turai da kuma kasar Faransa sun nuna rashin goyon bayan su ga wannan yunkuri na Isra'ila. Bayanai sun ce dakarun Isra'ila na ajiye mutane a wajen da ke da nisan kilomita 20 daga garin na Rafa, lamarin da ke kara jefa fargaba a zukatan jama'ar yankin. To sai dai da yake bayani guda daga cikin manyan jami'an kungiyar Hamas Masami Abu Zuhuri ya ce wannan aiki ne mai matukar hadari kuma a shirye suke su mayar da martani. Rahotanni daga yankin na cewa jama'a sun fara amfani da jakuna don kwashe kaya da kananan yara yayin da wasu ke takawa a ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi Isra'ila kai tsaye da hana isar da kayan agaji ga Falasɗinawa na Gaza, lamarin da ya haifar da yunwa mai matukar tsanani.